zauren matasa. Masu sauraro barkanmu da dawowa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taba abubuwan da ke cewa matasan tuwa a kwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun kwayoyi bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Har ina yau shirin na jihar Sokoto don ci gaba da tattaunawa da matasa kan hanyoyin bakin zare na magance kalubalen tsaro a wasu sassa na jihar, musamman ma dai karamar hukumar Isa da Sabon Birni, inda wasu matasa da suka bauɗe hanya kan haddasa cikas ga salama ko ko zaman lafiya. Wannan yakan kawo asarar rayuka da dukiya. Makon jiya Musa ya haya Muhammad na magana ne kan bukatar hukunta duk wanda aka samu da laifi a kowane ɓangare na jami'an tsaro da miyagun irin, da hakan zai zama bakin zare da samar da maslaha. Matasan sun hada da activist Hassan Binanci, Musa ya haya Muhammad, Comrade Umar Bello Da'in, Ummul da Abdullahi, Abdulaziz Muhammad Asada, Aliyu Haidar Dingyadi, Bilyaminu Umar na Kasari, Aminu Alhussaini Amanawa, Yakubu Abubakar da Habiba Hakimi. Matasa, ku biyo ni mu shiga zauren. Yeah. muryar yau da gaisuwa. adalci wannan kalmar ta adalci wato da turanci justice duk ita take kawo wani wani tarnaki da hana jami'an tsaro su sadaukar da rayuwarsu wurin gudanar da aikinsu saboda ba a ba su haƙoƙinsu a dakin ma aikin da ya kamata tallafin da ya kamata a basu na abinci dan first aid na maganin gaggawa da sauransu da ya kamata a rika basu ba a basu sa'annan kuma idan muka kalli ta bangare daya mu kanmu al'umma tsakanin al'umma da kuma jami'an tsaron za ka ga ba wani kowa yana zargin wani su al'umma suna ganin ba wata kyakkyawar alaka tsakaninsu da su suna zargin kamar akwai wata hanya da jami'an tsaro suke haɗa kai da wasu 'yan ta'adda su kuma 'yan sanda su kuma a ma'aikatanmu jami'an tsaronmu suna ganin a'a wa'annan 'yan ta'addan suna haɗa kai da ɗaiɗaiku daga cikin mutanen gari suna ba su wasu bayanan sarruka amma irin abin da na ambush da ake zuwa a yi eh, musu suna ganin eh, kwanton ɓauna so duka dai wannan abun abun da zai magance shi na cikin gaggawa shine adalci idan shugabanni masu rike da madahun iko suka yi adalci to an magance matsalar tsaro saboda su ne za su ba da dama a yi hukunci su za su sa hannu daga ƙarshe idan alkali ya yi hukunci a kashe ɗan ta'adda su za su gyara su za su gyara tsarin alƙalanci an kamo ɗan ta'adda an hukunta shi an tabbatar da an kashe shi gobe wani ɗan ta'addan gudu zai yi. an zo jami'an tsaro ya yi aikin da ba daidai ba an kama shi an lalabtar da shi dan uwan shi zai kiyaye ya yi aikin kwarai dan sandan nan 'yan ma'aikatan nan sun je sun kamo yan ta'adda daga baya kila ta bayan fage sun je sun sa akwai wanda ne na gani da ido na a wani faifai na bidiyo yana bayani an kama shi sau uku dan ta'adda ne yana faɗin an kama shi sau uku an kama shi na ɗaya an sake shi an kama shi na biyu har wasu uh, ba dai sai an bayyana sauran abubuwan ba dai daga ƙarshe kuma an sake shi har kamu na ƙarshe a nan ne kila aka yi hukunci a kansa so babban hanyar da za a iya magance wa'annan abubuwan shine shugabanni su yi gyara na gaggawa su tabbatar da adalci a cikin shugabancinsu jami'an tsaron a yi musu adalci al'umma a yi musu adalci za a samu ina ganin abin da za a yi Eh, yanzu za mu je zagaye na ƙarshe eh, ina ga za mu bi bayan ɗaya duk magana in yayi sai ya kammala sa nan kan eh, wannan maudu'i da muke tattaunawa a kai ina jin watakila za mu koma daga ƙasa za mu faro daga habiba hakimi habiba duk kin ji ko kuma in ce kina cikin zantawa ne wanda ake tattaunawa bari bari mu koma wajen shi shugaban majalisar matasa na jihar Sokoto Yakubu Abubakar. Shi ma ya daga. To shi kenan bari mu koma wajen ɗan jarida Aminu Al-Husaini Amanawa. Eh, eh, eh. eh Aminu muna ji. na to ni um, abin da nake gani da kuma gudunmu da ya kamata a ce matasa sun taka a wannan yanayin um, daga ƙarshe akwai buƙatar matashi ya san cewa baya da ƙasa da jiha da ta wuce Najeriya da kuma Sokoto kuma baya da yanki da ya wuce Arewa. Duk wani abu da ya kamata a ce ya aiwatar wanda zai ciyar da ƙasar nan gaba ya kasance shi ya sa a gaba. Mun kasance muna ta zargin shugabanni ba sa wannan sun kasa. To ai akwai abin da ake cewa su kusan sun fara gangarowa ne daga inda suka hau mu kuma yanzu muke hawa me yasa ba za mu yi tunanin yin abubuwan da za su gyara mana gobe mu ba domin mu za ta amfana saboda mu muke matasan nan mu muke da karfi a jika mu muke da shekarun da muke da karfin iya aiwatar da kuma menene ya kamata a ce mun ba da gudunmuwa a wannan matsala ta tsaro ta hanyar tallafawa su jama'an tsaro da bayanan da za su taimaka musu wajen kaiwa ga nasara a wannan matsalar na farko kenan na biyu mostly za ka samu matasa ne suke fadawa cikin wannan matsala me yasa ba za mu dinga shirya taruka ba domin wayar matasan mu matsalar nan akan irin wannan tsatsawar ra'ayi da makamantansu idan kila cikin mutum ɗari idan aka shirya taron aka waye musu da kai kila akwai masu niyya aiwatarwa cikin mutum ɗari alal misali aka samu mutum goma kaga matsalar ta ragu kuma za a samu mafita to ni na ganin idan aka aiwatar da wannan insha Allah goban mu za ta yi kyau kuma mu za ta amfana kuma wannan takin da aka daɗe ana mana na shugabannin gobe zai tabbata goben ta zamo tamu mulki Najeriya mulki jin Sokoto Najeriya ma ta kasance giwon nahiyar Afirka kamar yadda ake mata take. Aminu Aminu akwai abin da ka faɗa wanda ya min nake ya burge na matasa hawa suke su ko watakila waɗanda suke gaba wato sun gangaro akwai <laughs> wato eh. Eh, wanda ya gangaro ya san ya gangaro wanda yake hawa ma ya san cewa shi ma hawan yake kenan. Eh, ai abin da yake faruwa idan muna ganin cewa su shugabannin kila ba sa kyauta muna saboda suna ganin a ah, ai su yanzu ba eh, lokacin su bane na samartaka da suke da kurciya da karfin iya aiwatarwa mu idan mu har yanzu muna da daman saboda idan muka gyara kasar mu ta ci gaba mu za ta amfana mu za mu gina Najeriya a matsayin mu na matasa saboda yanzu ne ne muke da namu lokacin saboda aka samu duk lokacin da aka ce mutum yana da shekaru 18 zuwa 35 to fa lokacin yake da karfin iya aiwatarwa da matin kare duk wani abu sabanin idan mutum ya haura 40 din nan to ya fara kankara za ga daga nan yi rashin lafiya wannan gobe wannan gobe wannan har dai mu koma ga inda zamu je din <laughs> Biliyaminu Umar na gasari. Eh to mafita kusan sauran matasa sun faɗa ƙarin bayan da zan yi a kan nan shine na farko dai musamman gefen 'yan siyasa su kasance masu tunanin menene gobe za ta haifar idan na ce menene gobe za ta haifar kada su lalata kwakwalwar matasa kuma daga baya matasan nan idan suka zama waɗanda ba su ba iya zama tare da su su wannan abin zai iya shafar 'ya'yansu da kuma al'umma wanda su kan su ba za su samu zaman lafiyar da suke bukata ba saboda shi mulki yana da lokaci so kaga idan ka kada mulkin ka kuma ya kasance ta'addancin nan da ka assasa ko kuma ka taimaka ya faru kaga daga baya kuma ah, zai dawo ya kasance kana da dan ah, kusan mafita wanda kuma kana da damar da zaka iya samar da mafita ga wannan lokacin baka yi amfani da wannan damar ba su kaga ah, akwai bukatar su kasance masu tunanin menene gobe za ta haifar wayannan matasan dai su ne a ah, shugabannin gobe kuma ya kasance a ba su kwarin gwiwa a jawo su a cikin ah, shugabanci ko wani bangare wanda hakan zai sa tun suna a ƙananan matasan su za su gani su san yadda ake aiwatar da shugabanci hakan zai ƙara ƙarfa musu gwiwa su shigo idan lokacin su yayi za su yi eh, shugabanci kamar yadda waɗanda suka gabata suka yi idan muka duba a lokutan baya kusan waɗanda suka gyara najeriya fa suna cikin shekarun matasan taka ne wanda kuma yanzu za a ga kusan sai 'yan shekara sittin saba'in su ne ake ganin su suke gyara najeriya matasa ku dakata a nan makon gobe allah ya kai mu ma ɗora a madadin matasan na jihar sokoto ni nasiru adamu eli kaya da na shirya na gabatar ke cewa sai allah ya kai mu wani makon والسلام عليكم